babin da ya zo na bayani wanda baya ba da zakar dukiyarsa wanda ke hana zakar dukiyarsa menene wani sakamako mai sakayyar me zai samu a ranar lahira قال أخبرنا الفضل ابن سهل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allazi la yu'addi zakata malihi inna harfu tawkid tabbas lallai jahi babu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi magana ba sai ya karfafa magana ba magana gaskiya labarin da bayar gaskiya ce abinda kuma fada aka yi to balle kuma ya kawo tauhidi yake tabbas lallai wanda baya bada zakkar dukiyarsa yuhayyalu ilayhi maluhu yawmal qiyamati sai a bar dukiyar ta zamo masa ne shuja'an akhra shuja'an aqra sai a sa wannan dukiyar ta zamo maciji mai guba saboda tsananin gubarsa gashi ma ba ya fitowa kansa sai zama mai sauko kenan shi ne za a lauya masa a wuyarsa yana cizonsa ta ba gefen dama a bakinsa ta gefen hannu a bakinsa Allah kiyaye shi ga na fara na hu zabibata ne yana da zabibata ne ko yana da digo zabi misali su ne kun fanda ke gefen gefe biyu na bakin abu ya cije shi a nan ya cije shi a can kala bayan ta ji muhu sai ya rike shi au yi tsawakuhu ko a sa masa shi a ɗaure wayarsa kala ya kulu wannan masjidin dukiyar da aka mai da ita masjidi ɗin yana cewa ana kan zuka ana kan zuka ni ne taskar ka ni ne dukiyar da ka tara lafiya ba ka ba da zakka ga abin da na zamo maka yau a lafiya Allah ya kiyaye قال أخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله عز وجل مالا duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dukiya falam yu'addi zakatahu sa'annan kuma bai ba da zakkan dukiyar da ba baya ba da zakkan dukiya mutila lahu maluhu yawmal qiyamati wannan dukiya sai a mayar da ita <coughs> a maciji akhra ali sanku lahu tadibatani tadibatani ko dai kace dibo akan goje shi balki dibo ko kuwa a yana da tadibatani sune gefen bakinsa sa kumfan da ke gefen baki dabba ko ɗan adam ya akhudhu bil lihi mataihi yawm al qiyamah wannan dabban sai ta yi caccakar lihzima ta yi a lihzima shi ne kashin da ke kundu kufinka in kana cin abinci wa'annan kasusuwa ke babu biyu da kike motsi su ne lihzima nan. sai ta taron fuskar mutum kenan fayakulu ya rika cewa ana maluka ni ne dukiyarka ana sanzuka ni ne taskaka da ka ke baka bani hakkin Allah ثم تلا هذه الآية فعلم من الله يكذب ودنا آية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله تعالى من فضله كذا waɗanda ke rowa da zuciyarsu ba sa fitar da zakka kada su zaci cewa wannan shi mun alfe wannan sharri ne gare su Allah ya kiyaye babu zakatun tabbi babu ne zo zakkan da biyu قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة amfanin gona ko dabino ko hatsi ko menene da menene duk baki daya wanda bai kai wanda bai kai wusuki biyar ba babu zakka a ciki wusuki ɗaya kuma shine sa'i sittin ma'ana sa'i sittin su biyar sa'i nawa kenan zakka ke wanda ba a kai ɗari uku kwano aka ce ya babban kwano ya yi daidai da sa'i kenan yasa abin da ka noma amfanin gonarka shinkafa masara gero duk waɗannan abubuwa wake in sun kai kwano ɗari uku zakka ta kama a ciki in yayi kasa da haka to babu zakka a ciki zakatul haita zakar alkama nau'i ne na alkama قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا ابن بن زريع قال حدثنا له ابن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى ابن عمارة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة لا يحل لا بد من التأويل لا يحل أي لا يحل بايع وتبع في البر أو التمر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسط سيئة كي وسكي بيار هو نصف دايا فائدة الشيخ wala ya hillu fil warqi baya wajaba kuma zakka ba ta wajaba a cikin azurfa zakatu hatta ta bulu khamsata awaqi sai ya kai ukiya guda biyar sai ya kai guda ɗari biyu wala ya zakka ba ta ba a cikin garken rakunma hatta ta buluga hamsa zaune sai in rakunma sun kai guda biyar abinda ya kasa da biyar ba za a ba da zakka ba a ciki babu zakatin hububi ba da zo da zakkar قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حرب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أو سكر ولا فيما دون خمس زوج ولا فيما دون خمس أواق صدقة صلى الله عليه وسلم babu al-qadr alladhi tajibu fihi sadaqa babin da ya suna in ka mallaki kuɗi ko amfanin gona ko menene da ko dabbobi gwargwado sai sun kai na mana da sadi ke nan ko قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا ادريس الاودي عن عمرو بن مره عن ابي عن ابي البختري عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس عواق صدقه قال اخبرنا احمد بن عبد قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس زول صدقة وليس فيما دون خمسة أوسط صدقة مثالي sai ya kai waɗannan da manzon Allah ya faɗa jirage sai ya kai ɗari biyu amfanin gona sai ya kai kwano ɗari uku sa'an nan rafi masu sun garke shi ya kai gwaya biyar rafin gwaya arba'in shanu duk kowanne an sa masa misali in aka ce ra'as awakai guda arba'in ya talatin da tara ba za a wajen sama ba in ka gana ma ka bayar ka ba da sadaka ma gana ma ba wajen da aka ce misalin dukiya kuɗi sai ya kai kaza in ya rage kwaya ɗaya to ba wajibi bane aka ka gaba da zarka ba sai in ka ga dama hajar ku ke a musulunci ke ba wanda yake sai ce maka dole ka baya sai in ya cika misalin da aka faɗa misalin da aka faɗa kuma iya cika a bayan shari'a ta faɗi misali ta faɗi irin abin da za a fitar a cikin dabbobin a cikin dukiya a cikin amfanin gona in mai karba ya zo ya tura ma sama da abin da aka ce manzo Allah kar karka ba shi saboda adalci ake gaskiya ake sai shugaba ya yi gaskiya ya yi adalci to sa'an nan ma'aikatarsa su ba su yi gaskiya su yi adalci to sa'an nan talakawa su su zara sai samu zama lafiya sai samu amfani sai samu alfanun rayuwa su saukin rayuwa amma in aka kafa rayuwa a kan yaudara da karya da cin amana da tara kuɗi to ba yadda za in ka yaudari talakawanka za ka iya ka yaudari mahalicinka za ka iya yaudara talakawanka ba su san abin da kake ciki ba ba su san gaskiyar da kake ba zai ka faɗa musu komai yadda hankali zai kwanta to mahalicinka kuma fa da yake kallon zuciyarka fa kafin ka hau kujerar mulki kafin ka samu kuɗi amma halittun ka ya san zuciyarka mai kake so mulkin kake so da tara kuɗi ko ko a'a tausaya ma al'umma da san jara kasa ne kai ka wannan kujera mahalittun ka ya san? to in Allah ya ba gabo da katar kana tsarewa kan mulki sai ka canza niyyar Allah ya baka mulki to daga yau insha Allah banda abin da zai yi kyautar da kyautata ma al'umma a kawo zaman lafiya a taimaka ma ilimi, asibiti zaman lafiya in ka canza niyyar ka shi ke nan Allah sai karbe da hannu biyu Babu باب ما يوجب العسر وما يوجب نصف العسر شيء كده؟ ايه babin da ya zo ma'ana in kana kiwo ko kana noma in kana kiwo aka ce dabbobin da ka aje su kana ba su abin da ya babu zaka amma dabbobin da suke yawo suna kiwo su ne to amfanin gona ko ba aka ce wanda ka sha wahala wajen shayarwa a wanda noman da aka yi da ruwan sama baka wahala ba ga iska ta Allah ga ruwa sai ka bada sai bisa kowa bisa goma amma in ka sha wahala sai da ka shayar sai da ka sa ciwo a je a yi wannan a je a yi kaza ka kashe kaza za ka kai ma sai a rage ma abin da za ka bayar ma'ana shari'ar addinin musulunci shari'a ta zo ne ta sauƙaƙa ma al'umma ba ta zo ne ta tsananta ma al'umma ba shi za duk wanda suka yi aiki da ita da gaskiya kowa ya ga yadda rayuwa ta zama a zamanin su rayuwa ta zama masu har suka ji su da Allah a cikin gaskiya a cikin amana a cikin alheri to amma in aka zo aka samu shugabanci duk sa'an da shugabanni ke neman biya wata bukata sai su tsora wahala dukkan talakawa kuma talakawan nan Allah ya halicce su kuma yana kisu kuma yana tausaya musu ba sai yake halakar da su ba ba sai yake su sha wahala ba ba sai yake su ne arziki Allah ya ba kasa arziki Allah ya ba al'umma arziki to menene kuma zai sa a wahal da talakawa saboda a ɗebi dukiyar dan a mallaka قال اخبرنا هارون بن سعيد بن الهيثم ابو جعفر الايلي قال حدثنا ابو وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace noman da kai fi ma fatati sama'u wal anharu wal uyunu أو كان فعلا العشر yace noman da kai ruwan sama aka samu ya sha ko koram ko ko idan ruwa ko ko a'a bishiyar ce jijiyar ta ja har ta je ta jawo ruwa ta sha to za ka ba menene za ka bayar in ka ɗauke ba da al'ushuru ɗaya bisa goma an fahimta wa masu su iya tsawani abinda kuma aka shayar da dabbobi ne kasa suna yi ko guga za ka sa ka ɗebo ruwa ko ko a'a za ka sa ruwan ne ko za ka ɗauki mutane ne suna yi sai aka rage maka abinda za ka bayar saboda wahalar da kai amma da kai noma aka samu damuna mai albarka ruwan sama ga ruwan koramu ga ruwan kudaje ga ruwan da ne da da duka aka ce in ka cire amfanin goma noman baki da sai ka ce ba da ɗaya bisa goma amma da aka yi noman sai ba a samu damuna ba kamar noman rani kamar noman da suka a kai aka debo ruwa ana shayarwa aka ɗauki aka haya aka haya shanu masu noma masu kaza a je ruwa a kasa a biya kuɗin ruwa a biya kuɗin aiki a sha wahala aka ce sai a rabe maka kushuri ɗayan nan sai ka kasa hudu kuma ka biya ɗaya bisa hudu وما سقي في الثواني الثواني جمع ثانية وهي بعير يسقى عليه rakumman da ake haya su ko ake ɗauko su a haya su su suna shayar da gonaki fi ko kuwa a aka ɗebo ruwan da guga ko aka sa fiyo aka jawo ana ta zubawa to za ka ba da nisful ushiri ba rubu ushiri ba nisful ushiri wannan ka ba da ɗaya bisa goma wannan ɗaya bisa goma din nan sai ka raba shi sai ka ba da rabi ka rike rabi shari'a ta yi maka adalci an fahimci waɗannan hikimomi ko su Allah mada shi sarki ya halitta halitta ya halitta bayan shi ke ba da mulki ga wanda ya ga dama ya ba da mulki ga wanda ya so fassara shi haka ba in ka ba da in za ka yi fassara kalmar da za ta ɗauki ma'ana ɗaya a fahimce ka ya fi ka kawo kalmar da za ta ɗauki ma'ana biyu a rasa ne ake nufi yana ba da mulki ga wanda ya ga dama yana ba da mulki ga wanda ya so ɗaya ne akwai bambanci ko me bambanci wanda ya so akwai intibali wanda yake so ko azzalimi ko mugu ne ko mene amma wanda ya ga dama in Allah ya ga dama zai ba kafiri in Allah ya ga dama zai ba kaza Allah Allah ya ga dama zai ba kaza zai ya jarrabe shi a ranar da zai kama sai Allah ya baka mulki abin da mulkin da Allah baka din nan tun daga ran da ka tsare kan mulki akwai mala'iku da ke lissafin duk abin da kake duk abin da kake in dare cikin rana a hanya a cikin ofis da ko'ina duk abin da kake ana lissafin su baki daya ne manufar kama da tsarewa kan mulkin Allah ya kai. aikin da kake yi mala'iku na rubuta baki daya dabarunka da azancinka duk kai kana yaudarar kanka ne Allah yana kallon ka ya zura ido yana kallo ka rana ɗaya da zai kama ran nan za ka rena da kanka ran nan za ka ce ina ma da ba ka taba zama mun zama ba ka taba zama mai mulki ba ina ma da ka rayu talaka har ka bar duniya kana talaka ranar da Allah zai tara duniya baki daya ko zai tara halitta zai tara duniya baki daya ko halitta ranar an bar duniya ko zai tara duniya ko halitta saboda me ba za mu ce duniya ba an bar an gaba da ita zulzilatil ard wa nufika fi suri fasaika man fi samawati wa man fi ardi ثم نسب ثم نسب في أخرى فإذا هم ثياب ينظرون أن زما الدنيا با جدانا با مسلاتي دا با مكرنتا با جدك با مسلاتي با مكرنتا با أنغوم با أنغوم با كتب با أن تنزل الدنيا baki ɗaya an koma lafiya shi ke nan ba shugaban kasar kaza ba ba kasar kaza ma shi shugaban kasar kaza shi ke nan kowa zai taso daga kamari yadda ta uwarsa ta haife manzo Allah ce farkon wanda za a tsace ma daura annabi Ibrahim farko wanda zai farfado daga kamar sai manzo Allah yake ina dagawa sai na ga Musa yana cikin al'arshi ban sani ba ya mutu ne ya tashi ko ko ai mutu ba kayya da wancan mutuwar abinda manzo Allah ya faɗa kowa haka zai tashi da na aiki ya manzo Allah kowa ya tsirara kamar zakin Allah manzo Allah ce waye san manzo bishiya ce ne ke kusa da shi mace ce ko namiji sa'an nan Allah maɗaukacin sarki ne mai mulki na gaskiya duk sa'an da ka hau mulki Allah ne ara maka ya ka ɗan abu rana ɗaya Allah zai tattara duk baki ɗaya ya tambaye ka ya tambaye ni ya tambaye a ayyane ne za a tambaye ni ba za a tambaye ni za a tambaye ka ko masu mulki sai Allah maɗaukacin sarki ce liman mulku yau yawa ke da sarauta ba ke da mulki shugaban kasa ku zai daga yasa garbi gari ku zai daga yasa haji kowa zai daga yasa a gwamnan kasa ku zai daga yasa sai ta baki daya limanin mulkul yau sai ka ji sai ba wanda zai daga yasa ba su ba ba za ka ji wa khashat al aswat lir rahman fala tasma'u illa hamza fala tasma'u illa hamza ana al malik wa ana mulku dunya hada Allah ya anan malik ni ne sarki na gaskiya mai mulki aina mulukun duniya ina na duniya ina gwamnonin duniya ina shugabannin kasar duniya ina hakiman duniya ina dakatar duniya ina masu goyonin duniya ina minista ina sai ka ji ba wanda zai ce wani abu kowa yana tsoro bai san me yake ciki ba yau sa'an nan za ta ma yi mulki shekara kaza me aka yi a zo a yi ma lissafi a yi ma lissafi mala'iku suna iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah ce liman al-mulku al-yawma sa'an sai Allah ya fa ibada da ce lillahi al-wahid al-qahhar al-yawm tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawm ina ma rana al-yawm tujza ina na kawo ashe duk mabuɗin sharri ba ki ɗaya zalunci Na zulmal yau yau babu zalunci Allah ne sarki shi ne lawaya shi ne mai kare shi ne kaza shi ne komai ya ta ba ba zalunci ina ma zalunci ya shigo wajen la zulmal yau ba inna Allah sariqul hisab Allah madaukakin sarki to babu zalunci ne ne ka me zai hana ai me zai hana yin hisabi da wuri ba zalunci duk ne ne ya yarda wanda aka zalunta ya ta an zalunci shi wanda ya zalunci ya yarda ya zalunci hannun da ya zalunci ya ce ne nayi kafar ta ce ita sai ba komai ya ce shi ne to kai ko ne za ka yi ashe la zulma yau inna allaha tariqul hisab ashe abin da ke jinkirta shari'a zalunci ana kallo wanda ya laifi yana da gata to sai a yi ta kwale-kwale. ana kallon yadda za a warware abu sai ga ana kwale-kwale da shi ne yake kawo jinkiri a cikin zartar da hukunci wata babbar matsala ce za ta faru a lokacin da take zafi zafi kowa zai zagantar da hukunci irin haka amma sai a je ana ja ana ja shekara daya shekara biyu shekara uku abin ya fara fita a zukatan mutane ya fara sanyi a zukatan mutane sai an manta shi kenan kuɗi kowa ya ga ko kai ke da gaskiya a cikin yau ka zo kotu ko in wata mai zuwa za a je kotu sati mai zuwa za ka je kotu kana zuwa kotu sai ga wanda ya laifi lauyan ke tashi kai ba lauyan ba kai an zalunce ka kai ke da gaskiya wanda ya zalunce ka ya ya zalunce ka lauyan da ya dauko ya tare shi akan zalunci ne ya san an zalunce ka amma saboda ya kware ya koya da abin da ya iya magana sannan ina makwancin magana wannan magana da ya kawo zai iya kwara da ita sanar zai iya kama shi sanar ce kai da gaskiya Allah zai shi ba shi gaban shi yaya zai yi ya mai da karya gaskiya karya karya na gaskiya abin da yake yi to sa'an nan zai a ce wannan kaza wannan kaza wannan kaza kai da kake da gaskiya ma sai ka gaji abin da kake yi kenan ko wajen shari'a ne za ka yi haka da in suna son su kara wani abu ne za su zo su bari da bakin ka kai ba kana son a kara kayan ka a za a je yajin aiki su a yi yajin aiki al'umma ce ba sai da take tafiya ba wa da zawa da zawa da aje a zan shi ke da kai ko wayi gari muna yadda ai shi ke nan man fetur ya yi tsada an nema har Ka kai layi awa tara kai layi awa shida sati biyu ka rasa mai kaza kaza bai sai an a je a sayar maka da to ayi karin ba mana mu huta a tsara man mu samu ya ji mana mutunci da wannan wahala da ke daga layi tun daga kallon layi kadai ya isa tashin hankali kallon layi kadai ya isa tashin hankali mana dan adam ya zama ba shi da kima kenan ba shi da mutunci ba shi da kima ba shi da mutunci ya fi shekaru goma sha ana cikin wannan hali da ka ga layin man sai gaban kai fadi sai ranka ya fashi mutum zai tsaya layin man sun safe har dare wani har ya kwana to in an cika maka mai shi kenan sai ya ba man zai kare ko kwana uku kuma zai kare ka zo ka shi kenan komai ya tsaya komai baya tafiya to wannan damuwan ma ya ishe abu sai an je an sai bakar kasuwa sai ka je ka ba yaro hakuri ya je dan kuma jarka ka biya shi kudi kudan kudi yadda ya fada sai ka ce kai a tara kudin man babu huta yanzu a kara kudin man ba mu samu man mu hutawa ya faɗa ni da kai da shi kana to abin da ake bukata duk tsarin da ake tafiya shi ya za a yi ya za a yi a samu kuɗi ashe kai talakar da aka mai da kai ba kowa ba jikinka ake samun kuɗi a ce jikin ake samun kuɗi da kuɗinka ake samun kuɗi ana bukatar kuɗi to ya za a bar a canza lambobin mota bar a canza lambar motoci in baka je ka saya ba dole sai ka je ka saya a'a a je kudin ba shi ke da bara a ka sai ni kar ka je na saya ya ba da Ko kowa ya saya ba sannan a samu kuɗi a je a tara a yi abin da za a yi to a mutunta talaka mana talaka ya je asibiti ya gaske ga ya gaishe kamar saudiya yake kamar dubai yake ya kai aiki makaranta kamar dubai ya kai su kamar malaysia ya kai ya je kaza kullum ya kwana a mutum ta a gani in ba zauna lafiya ba in ba samu arziki fiye da yadda ake tsammani ba to amma tsari na tunani tsari na tunani boko azanci ke ciki amma ainihin hankali ba ku wallahi tallahi wayo ne da dabara da azanci amma hankali su aka Allah ya afala ya tafakkaruna afala ya tafakkaruna afala ta za ta za ta za dalili waɗanda sai ake ganin su ne suka isa ɗin za a waye ga nan ne ake ganin su isa su kan su sama kai suke ma barazana da ni da mai da in an waye gari ranar tashin alkiyama sai a ga sun shiga wani wuri waɗanda suka gan su wani alam ya ci kuma me ya kawo ku nan ba a ka ba aikon ku manzon Allah bane ba qalu wala qad ja'ana nabiyyu wa kanzabna wa qulna ma nazzala Allah min shay'in in antum illa fi balal to sai ku kada baki wa qalu law kunna nasma aw na'qil ma ma na'qil ma kunna fi ashabi sayyid فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم اجر shi yasa ba sa ɗaukar shawara sai azanci da dabaru da menene an wannan arziki Allah ne bayan kafa ake ɗebowa sai abin ya muku kunci kuka rasa da za ku ku gani ya ake yi sai ku ga matukar za ka yi zalunci musulmi ne kai kirista ne kai ba ma guje ne kai matukar za ka yi zalunci Allah ba zai ba ka za a bacci duk abin da kake saboda babu sifar da Allah ya kore ba za ki zaba ya shirka kamar zalunci Allah baya so zalunci ko kadan sai shi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalimu وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ظالم الله بايا ina ba nan zalunci Allah baya so da shi kudi ake bukata zakka ake nema a ba talakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne karban zakka din yace kai in ka je ka ce Allah ya wadanta mu farko ba ka kira su kai kalma ka ce Allah ya kafi sallah shi sa'annan ka ce Allah ya wajabta musu zakka za a karba wajen masu dukiya a raba ba talakawa yanzu dukiyar talakawa ke tatsewa a raba ba ba ka bane ba eh suna zaune yan majalisa ne yan sanatoci ne albashin su ya fi karfin rayuwarsu ba za su taba albashi amma ina za a samu kuɗi ina za a samu kuɗi bishinwa bishin kada za a samu ajiya ba tuhaz min azmiyaihim faturadu amma ya tsarin rayuwar dabara ta boko da yan boko da menene da menene sai a tace talakawa a daga yalwata ba masu yau za a kama zama lafiya yau za a kama samun kwanciyar hankali sa'an nan manzo Allah ke in ka je ka karbi zakka din sai abu ya kai kaza in bai kai maka ka karba sai kaza ya kai kaza in bai kai maka ka takura musu in ka gama kuma in ya kai to ga abin da za ka karba in rafi biyar ne da ka karbi dan kabar dan ka ne dan akuya in kaza ne ka karbi kaza sai in ya kai adadi kaza ka fara karba shi rafi ne ka karbi kaza dan ne kaza dan ne kaza saboda za a raba shi zuciyarsa kada kuma a sa masa takaici da tashin hankali ranar ke wata da watan masu ka guji ka bi tsoron addu'ar wanda aka zalunta yanzu duk sa'an da aka tsaya layin mai mutum ya awa tara awa shida awa bakwai har da shi daji sai tsake shi Allah a sun dauka wasa ne su duba duk masu mulki ya suke kare duk masu mulki ya ake kare ko da baka samu komai ba abin da ya same ka kana ji kana gani a raba ka da mulki ka sauka mulkin wani ya hau kira kallo ya ishe ka azaba kai ne baka san ciwo da ke cikin wannan abu duk wanda ya taba yin mulki ba abin da ke kuna sai ya sauka lafiya ba abin da ya same shi kuma yana zaune ka sauka wani yana mulki shi yasa in sauke ka suka yi mace suka yi kawar garin wata kasa ba za su ba baka gid inda kake ba shi a kai ka wani ko da kauye kai ma ya tafi sauki ba ka ganin takaici ba a cin masu a kafushi ko a kwarya ba ba ga bane ba duk wahalhalun da ake shafa ana Allah ya Allah ya Allah yana kama Allah yana kama mutane a duniya kafin lahira balle a waye gari ranar lahira kuma ai sai kuma a yadda hali ya قال اخبرني عمرو بن سواد سواد بن الاسود بن عمرو واحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر بن عبد الله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما فتت السماء والانهار والعيون العشر وفيما فتي بالثانيه نصف العشر عاجل في لك قال أخبرنا هنان بن سعيد عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إذا من الله صلى الله عليه وسلم يا أيدي نزوى يمن ما لم تكن يكون أيدي قبل وأيدي الكالي fa amara ni an akhudha mimma sakata samau al bushra sai manzo Allah ce eh inna je nayi suka yi noma a cikin damana a tarbi ɗaya bisa goma wa ma fi ma suka yi bigawali nisfar ushri abinda suka noma ma kuma noman rani da karbi rabin ushri babu kam ya turkul kharij babin da ya na in aka je amfanin gonar ya sauko kafa sai a auna amma yana kan bishiya to sai a kai waɗanda masu kirzado su je su kirzadi wannan bishiyar abin da ke cikin da zai kai kaza to lissafin zai kai kaza din nan kuma aka ce akwai wani sassauci da aka ce su yi mu amfanin gona to shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa mana yanzu wa fi da bin jawani abin da aka da guga ke na ku? babu kam ya turkul kharif قال أخبرنا أحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار عن سهل بن ابي حسمه قال اتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي يا جيا تعليق أخلاصات يتي منظر الله يتي إذا خرجتم فخذوا وجدوا الثلثة sai kuka yi firdazu sai ku yi lissafi wannan ku karbi zakka amma ku bar muku sulusi ko rubu'i fa in lam ta'khudhu aw tad'u sulus shakka uba fad'u rubu'a in ba ku bar sulusi ba ku bar musu rubu'i sulusi ɗaya bisa uku rubu'i ɗaya bisa saboda za a raba shi da zuciya amma kada a takura mishi an fahimta باب قولي باب قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون kada ku ba da mara kyau kuna siyarwa za ku bai wa Allah wa nafsin bi illa an tughmidu fihi ko an sawo ku irin ba za ku karba ba sai ku kawo da kanku ba ku san ku gani yasa in za ka yi ma Allah madaukakin sarki inna ta'ala inna ta'ala da sarki in za ka bashi abu mai kyau kake bashi ba za ka ɗauko guzuma za ka ɗauko guzuma ko abu mara kyau ba alkamai wa Allah ba maɗaukake sarki kamar yadda ya faru tsakanin hazina da hazina an fahimta an maimaita wannan kisa kowa ya fahimce ta to Allah maɗauke sarki in za ka bashi misali za ka yi ba da kyautar hula sai ka rabu tsohuwar hula ka ga gida ita sai ka baiwa sadaka shi yana bukata ba ga bane ba shi wajen sa ka maka abin alkhairi wannan kuma zai fita kyautar hula sai dauko sabuwa sai ya bayar dukkan kun ba da hula kuma kun ba da sadaka ko kyauta sai kuke a wajen Allah eh saboda tsarin lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in nan ba a bihi alim wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim wannan ya dafa abinci aka ci abinci gida lokacin da ba karfi ko an bar abincin ma lalacewa zai ko an bar abincin kashi ya lalace sai dauka baya wanda dai abincin da kamin zai ce a kai makoci kaza a kai makoci kaza a kai makoci kaza duk sun bada abinci kuma duk niyyar ce wasu da Allah ka baya matsayinsu su ɗaya wajen Allah ɗaya matsayin da ke wajen Allah ba ɗaya bane duk abin da suka bayar kuma da kyakkyawan niyya amma matsayin su ba ɗaya yake ba a wajen Allah saboda ne saboda niyya na canzawa kuma abin da aka bayar yana nuna niyyar da ke cikin zuciyar an fahimta قال أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل ابن حميد اليحسبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو البؤرون ولون ولون حميق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ في الصدقه الرباط ma'ana al-ju'ru wa launuhu bayyid duk nau'o'i ne na abubuwa mara kyau ko hatsi ne mara kyau ko kayan amfani ko dabbobi duk kar a bada mara kyau فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما زو الله يهنا أن تؤخذ في الصدقة الرزان أنا في إذا أتبت صدقة ترى أن تكتب تلك mara kyau a karbo mai kyau saboda sakamakon da kake so din nan ya ma su a baka lada mai kyau kana so a baka sakayya mai kyau kana so a girmama ka kana so a baka mai abu mai kyau shi fa sai ma in za ka bayar ka ba da mai kyau قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال انبانا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن ابي عريض عن كثير بن مر الخضرمي عن عوف بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيبه اسد وقد علق رجل حلو وحشد wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana dake da tabbiri ba jiri yana tafiya wanda mutum kuma ya rata ya nono haka na dabino ko na wani abu faja ala yasalu fi zalika alqimi wa qala law sha'a rabbu hadhihi sadaqa tasaddaqa bi aqli min hadha wani ya kawo sadaka ya kawo ya rata nonon dabino ko kudabi ko ne? sai manzo Allah ya dauko kwagiri shi yana bin shi da ya taba wannan taba wannan ce da wanda ya kawo sadaka nan da ya ga dama da ya ba da wanda ya fi wannan kyau inna rabba hadhihi sadaka ya'kulu hashakan yawmal qiyamah ai wanda ya kawo wannan sadaka shi ma za a bashi mara kyau ranar tashi alkiyama haka mara kyau ko shi ne larabawa ke buga misali a hashafan wasu fila wani ne ya zai sayar da abin shi ainihin abin da zai sayar din tumatiri ne tattasai ne albasa ce hatsi ne ne sai kawo mara kyau mara kyau din kuma da ya zo zai auna sai kuma ya zane shi a cikin aune shi cika ma'aunin shi ne yake a hashafan wasu akila a hashafan wasu akila a hashafan wasu akila abin ba shi da kyau kuma za ka aura kuma ka rage aura shi ne ya zamo eh, karin magana a hajjafan wasu akila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaki da tafiya kasuwa sai gano ya tara tarin abin nan abin sayarwa sai manzo Allah ya saka hannunsa mai albarka sai ji kasar da dai shi ya ji yace ya menene haka yace asabatu sama yace ai ruwan sama ne ya yace ki tunda ruwan sama ne ba ne me ya hana ka fito da wanda ya wanda ya san shi ina da shi sama ne tsaya ya gani ka koyi shi ka ka gawo mai kyau ka rufe shi man khashana falaysa man khasha falaysa wanda yi yaudara ya yi alhus ba shi cikin al'umman manzon Allah manzon Allah baya son babu ma'adana babin da ya zo na ma'adinai ke ko ma'adinai ko قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو اوانا عن عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخة أن تنبي مرضو الله صلى الله عليه وسلم دنجل إلى حديث الدواء فقال إنك ما كان في طريق معكي أو في قرية آمرة فعرفها سنة دعا بلك التنسى أكا حيث بك عليك في يوم الشواء وكو آآ a wani ne da furayayyen waje ne da mutane suke nan to ba za ka ɗauka ba sai ka yi sanar da shi shekara fa in ja a fari da wa ka talaka in ka sanar shekaran kai shirya shekara in ce zo sai ka bani shi in ba wanda ya zo bayan shekara sai ka mallake shi وما لم يكن في فريق معدي ولا في فريق عاملة ففيه وفي الركاب الخمس abin da yake ba kan hanya ne da mutane ke ta kai ba ba kuma cikin rayayyen waje rayayyen waje ba ne da za a ce ko na wani ba sai kaje ka samu wannan abin da ka to sai ka cire ko a ciki ka bayar sa'annan ka mallaki saurayi ko rikaz al-rikaz shine jikin abin da jari maguza ke binnewa da ai ba banki ba ne ba banki ba bankuna ba wajen ajiye kuɗi in mutum ya samu kuɗi sai ya je ya binne haka zurari ya saka a ciki yana bukatar sai ya zo ya zo da gashi ne ya sake dawowa yanzu ana yi ba haka bane ba an samu kudi an tara kudi an kai bankuna to bankunan sai suka zama suka zama waje sun zama dozan asiri bankin gida ko na waje duk abin da kake ka kai ana kallon da kai baka sani ba ba ka hau kuma ka zuba ya fi adadin shekaru rayuwar ka baki ɗaya da duk abin da ka samu an san ba abin da kai yasa duk abin da kake da shi kuma banki an sani ma'ana ba ka da asiri ke sai aka zo sai kuma haka rajin haka rani a binne in bukatar su in lokacin bukata ta kai sai yanzu a tone sai a cire a cikin za su a sai a je a yi siyasa saboda siyasa ba za a ci siyasa ba ba za a kafa gwamnati sai an kashe kuɗi to kuma ana so a kafa gwamnati a ci siyasa to dole sai a je a cire sai a canza sai a je a yi a yi siyasa har a kafa gwamnati an fahimta to abin da aka je aka binne din nan lokacin magudanci ya wuce ko lokacin wanda ya binne ba wanda ya sani sai ya mutu wanda duke ta ta ta ta ta wanda ce to kana cikin tafiya cikin daji sai ka je ka tarar da wuri ya riga ya ya ya lalace ko ya kurme ko abu sai ka ce ki dukiya ka ta dukiya ya ka ce sai ka ce ko musu sai ka raba biyar ka ce sai ka bayar sa'an sai ka bar da shi قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري اي لوكاشن ما بنتي لوكاشن جاهليه عبد الله انا حتى هذا yanzu ana haka rami a sa a sa siminti a sa ta a rufe ba kuma za a shekara ta ba wani zai sami ba zai taba gurbewa ba in ya kai biliyan aka saka har abada har abada haka haka dukiyar su da wata wani a kasan tangar shugaba da su da da a wanda za a kama daga hanyar a kama shi aka kashe aka za su kashe bai samu dama ya ce ku je waje kaza ku je waje kaza dan ya shi ba waya ba komai an ji saboda yana ci da kansa duk harbin da aka nufi ba a shi da shi da yake wannan shi ta ya kware shi tsari sojoji da harba zuwa da sai karbi bindiga sai sa shi an kulle shi sai harba sai kalli ya taro sai fadi to da za a baka dama ne sai ka buga ma ƴaƴanka ko ba ka koya je ka wuri kaza ko ka shiga ta ta wanda kaza to ne za ku samu kuɗi ku je waje kaza za mu samu kuɗi to ana da aka samu mutum sai aka tafi da jiji da sai lafiya kuma a lokacin da aka waɗanda suka haka da kiranin ma sai da su a lokacin duk wanda ya maka rana ya yata da sa a kasu to da haka dukiya ta kansa wadda ta eh. yi an sa'i an abi huraira ali nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwala sanad wa inna sanad wa zaji nan ba ayi najira al-amru ba ta fiya a hankali واخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله الاجماع جبها جباه معنى دبا انت ان ba sakaci aka yi ba duk aka yi sakaci ne shi zai biya amma ba sakaci aka yi ba je shi kenan babu laifi wal bi'ru yubaru in mutum ya je haka rijiya inda ya dace to wanda zai ba in ba dangaci aka yi ba wal ma'adinu jubaru wa firrikabi al-umsu a dukiyar da aka tsinta a cikin rami ko a cikin akan hanya inda ba wajen bin mutane bane ba wajen tsaye waje bane sai ka ce sai ka cire guda biyar sai ka kasa biyar sai ka cire daya ka bayar ka ba alkabayar gidan gaskiya sauran sai ka je ka mallaka قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جره الاجماع جبار ولا جبار باب باب قبل ko والبئر جبار وفي هذا رجع انا امبارح kuma inda aka sani ne ba inda ya ya saki mutane mutane ka sai da mutum ya fada za ka fara amma sai je haka rijiya ana amfani da shi wani ya fada sai sai biya ya eh, ta ce biya wal ma'dinu dubarun ma'adini mahadan ko inda ake cire ardukiya wa fir rikazi al khums ar rikazi ma yadkhulu al jahiliya ma yadkhulu al jahiliya jahiliya ta sake dawowa ya ko da ba na cewa jahiliyatul karnin ishirin an sake dawowa da maguzanci amma aka kwana shi aka gyara a ko mutanen kauye kenan da musan waya ba ta da birni ta ga mutane da sun hauka amma ma ne amma da tsafta da rigar su da yana da shi yana ta magana yana dariya <laughs> ba haka ba zai eh? ba to ya za yi وكذلك eh? <laughs> shaida da wannan fitilo da matsalolin da suka haifar a cikin rayuwa Allah ta mai ba karamar su ba kuma ta zama gidan kowa in za ka yi sallah ma sai ka ga ta dole ba ka san abu ba su, ana cikin sallah ta dame a cikin ganin ta in sallah mu an kawo musu ana idan da sallah kafin ka in ba ka kullu kana sallah da sallah kafin ka kana Allah Allah ka bu ka ga waye ke Allah Allah kake ka ji an maka sai ma kana Allah Allah ka bugo kafin kai tasbihi sai ka bugo kaga kaga musu kaga musu to ya zaka zai hakuri ah, a ba idan ya abin ba ka da wani man shawaye wani kuma sakaci wani kuma zubbaci kowa da abin da zai shi ya za ka bi sai ka kowa ka yi faɗa da kowa Galiba dan dan da kake da ku galaba dan dan kake muna da injiya da gashi nan mun da mun mallaka wannan yake ne tsada da faraji to amma an zubo da shi duk wani abin da ba su dauka da kuma in aka kunna duk wayoyi ba su masallaci ba duk haraba har makaranta har da jin jiki duk wayar da ke wajen ba zai yi duk wayar da za ta yi ta sai an ranar da za ku da masallaci a yaka a kai haka ake duk wayar da ke wajen sai da sai za ta yi to aka bi sai a duba menene yake amfani sai a raja'a sai a hakuri da abin da ba labudda da haka rayuwar ta ko babu zakatin na babu da zo na zakan na annaha ko قال أخبرني المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي سعيد عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يهني له واديا يقال له صلبا فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي ولما ولي عمر بن الخطاب فكتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب يساله فكتب عمر ان ادى الي ما كان يهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر رحله فحمله صلب طلبة ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء سبحان الله سيدنا عمر في بني آدم abinda muke son mu ja hankalinmu baki daya zuwa a gare shi da sallah da kutuba da karatu ana ta magana kan manhajar karatu da aka kawo sabo za a shirka ba to ma'aikatan ilimi sun yi magana sun ce ba haka ba to in ya zama da ba haka ba ne to ai bukata ta biya ke ko ya zama na har yau da nake nufi ba sani ba ko kuwa ba su tabbas su fahimci me ake nufi ba ne sun ce su ma ai bai kula da wajen musulmi ba haka bane ba yasa ba zai yadda a taba a taba addinin musulunci ba to saura matsala ta biyu wannan matsalar fa aka ce an zo har Kano an yi samina a kai matsaloli ne masu manya-manyan wuya masu manya masu ban mamaki matsaloli ne masu ban mamaki da ke tabbatar da cewa mutane sun koma magudanci sun koma jahiliya waɗanda suka ce a yadda a kulla aure tsakanin jinsi da jinsi tsakanin namiji da namiji tsakanin mace da mace farkon abin da suke son su kawo shi ne za a hana haihuwa ke to a kaddara kafin da kafin a haife su ne aka kawo wannan tsari da sun zo duniya har zama masu ilimi ko masu mulki suna son kama doka da a ce an kafa wannan dokar tun kafin da sun zo duniya to wannan kuskure rashin hankali ne rashin tadabburi ne rashin tunani ne an fahimta sa'an nan kuma matsalar ko da yake ita ma an mutunta to amma wannan mutuntawa aka yi amma ya tabbata ko ina ba nan kan ba nan Najeriya kadai ba ko ina yanzu ana so a shigar cikin manhaja a koya ma 'yan makaranta ilimin jima'i an fahimta to in aka ce yau za a ce a koya ma yara kan kananan ilimin jima'i ne ilimin jima'i abin da ake so shauran kunyar da ke fuskar su ake so a cire shi nan sai rayuwa ta zama mutane sun zama kamar dabbobi amma in ba kama yaro karami da yariya karamin aji a koya musu ilimin jima'i waɗanda suke kafa dokokin su waye koya musu ilimin jima'i har su hayyafa su waɗanda suka haife su waye koya musu ilimin jima'i har aka haife su ma'ana da jahilci ba san ilimin jima'i ba ka haife su yanzu ne suka zo za a koya mutane ilimin jima'i ya mace ba za a koya mata ilimin jima'i ba tana budurwa samari ba za a koya musu ilimin jima'i ba yana yaro karami yaushe ake koya mace ilimin jima'i sai za ka yi shekara arba'in zuwa da biyar zuwa hamsin shi ne za a koya mata ilimin jima'i shi kuma wani ilimi za a koya mata sai mutum ya kai shekara arba'in da biyar zuwa hamsin za a sittin shi ne za a koya mata ilimin jima'i amma yana yaro karami tana budurwa kuma a ce wasu an koya musu ko dabbobi an za a koya musu wannan fikira ce Allah ya halitta dan adam da wannan ne a cikin jikin sa yana tare da shi yana tare da ita yana waɗanda in sun kalli juna ma sai sha'awa ta suna zaune fara sha'awa ta tashi suna cikin sha'awa ta tashi suna duk abin da sai sha'awa ta tashi sai an koya musu ga abin da za ku yi ba sai an koya musu ba sai in ana so a cire sauran ragowar kunyar da ke fuskar su ita ce ake so a raba su da ita to sai rayuwa ta koma dabbanci kenan ba wanda yake hana kansa ba wanda yake hana kansa saboda ya zama doka an fitar da kunya a idon matsala ɗaya ce za a koya ma yariya budurwa zance ilimin jima'i ke da cewa kin ga yanzu kin girma kin fara jini ko to ki hankali ki ka bar ta da nake same ki zai rufa yo ki ta lalace ba ki fashi ciki da ke da iyaye ki ku shiro ku ya fashi iyaye ko wane ne kar ki yadda wani ɗan miji zance eh ko wannan za a koya mata an kyauta amma waya zo a koya musu a kan allo a kuma koya musu yadda ake yin laki ne wannan ba hankali bane ba wallahi ya mace sai ka kai shekara arba'in da biyar zuwa sai lokacin da ta fi daɗin rayuwa mijin ta zai fi daɗin rayuwa da ita lokacin da take budurwa ta iya jike na jikin ta ne kamar zai fito jike na jikin ta ne kamar zai fito ba sai an koya musu ba yau sai za a koya masa lokacin da ta kai shekara arba'in da biyar zuwa hamsin hankali ya tashi rai ya baci lokacin da ta In to insha Allah sati ne zuwa za mu ɗauko wannan matsalar a warware ta ɗaya bayan ɗaya yadda za a fahimta sha Allah ya Allah madaukakin sarki kaga halin da Najeriya ke ciki al'umma ta shiga cikin wani hali komai ya tsaya baya tafiya talaka ya shiga wani hali marasa kyau Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka a cikin albashi Allah ka sa albarka a cikin tansho Allah ka sa albarka a cikin sana'a man sana'a ɗan kasuwa kuma Allah ya buɗa Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka yalwata arziki duk wata fitina Allah ka kautar da ita duk wani abin da zai zai cikin mu Allah ka kare mana duk waɗanda ke son su aiko fitina girgiza a cikin kasa Allah ka mai da fitinan su akan su ka kare bayan ka nagari ka kare talakawa Allah ka yarwata arziki da maza albarka a cikin sana'ar kowa baki daya sa'annan Allah ka babu lafiya da zama lafiya abinda lafiya da zama lafiya ke bukata na da sha Allah ka hore Allah ma hadai wa afai wa tawalla tawallai wa barik wa wa anna sharra ma fa innaka wa la إنه لا يزيد من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم